rundunar sojan najeriya shiya da bakwai da ke garin maiduguri sai ta samu nasarar kauda wani harin yayan kungiyar bakin wake mata hudu da ake yautar cewa sun fito ne daga dajin sambisa kuma suna dumfaran wani kauye da ake kira jimini bolori ta kuma samu nasarar kame wasu mata guda biyu da ake zaton cewa su ma yan kungiyar bakin waken ne da ke dumfaran kauyen madiyari Kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai da ake kira operation lafiya dole mai zonar loki irabo ya shaida wa manema labarai jiya cewa rundunar nasu na ci gaba da samun nasarori game da yaƙi da 'yan ta'adda da suka sa a gaba major general rabudu ya ce sun kuma gano inda ake horar da irin waɗannan 'yan ta'adda a wani ƙauye da ake kira madalla da ke karamar hukumar dikwa a jihar borno and six others while five of them. ya ce sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin shugaban 'ya'yan kungiyar da ake kira amir da kuma wasu guda shida sannan suka kame wasu guda biyar a raye suka kuma lalata wasu motoci guda biyar na 'ya'yan kungiyar boko haram din. The patrol team later freed some hostages ya ce sun kuma samu nasarar saka wasu mutane dubu ɗaya da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka yi garkuwa da su ya ce rundunar operation lafiya dolen su kuma samu nasarar gano inda waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin ke sarrafa babu mai a wasu ƙauyuka da suka hada da boboshe da garna da kyari da gimba da ajari dukkaninsu a karamar hukumar bama sun kuma gano tukunyar gas guda takwas da waɗannan mahara ke kera mai da su a wata makarantar firamare sun kuma kame wasu 'yan ƙungiyar boko haram din uku da babura guda guda hudu da ke kunna guda uku da kuma na'urar da ke samar da wuta ta hanyar hasken rana da ake kira solar panel guda biyu a ranar 28 ga watan afrilu da kuma rundunar nasu ta gudanar da wani sintiri a ƙauyen bogoro da dugunu ko da isar su ƙauyen baraka sun ci karo da wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram din inda suka samu nasarar kau da su kuma suka ci gaba da nausawa zuwa yankin jidda village wanda nan ma suka yi ana gama da wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram din inda suka kashe guda hudu daga ciki the patrol team also discovered a big pits where the Boko Haram terrorists use for dumping their victims to die and rot. Ya ce rundunar nasu kuma sun gano wani katoton rami inda yayan kungiyar Boko Haram din kan jefa mutanensu da suka mutu su kuma ribe a cikin ramin baki daya. Ya ce rundunar nasu sun kuma samu nasarar kubuto da wasu da yayan kungiyar Boko Haram din suka yi garkuwa da su sannan suka gano wasu bindigogi kiran AK-47 da alburusai da daman gaske. Ya ce sun kuma gano wani sto da ke dauke da kayayyakin abinci da wani sto na daban da ke kunshe da magu magungunan hadara da kwayoyin bugarwa wanda ce sun yi amanna da cewa irin waɗannan kwayoyin ne akan baiwa mutanen da kan je su yi kunar bakin wake. During the operation, one of our troops suffered gunshot wounds and was evacuated for later treatment. Ya lokacin da muke gudanar da wannan aiki, ɗaya daga cikin jami'an sojojinmu ya samu raunin harbin bindiga wanda yanzu haka yana karɓar magani kuma yana samun sauƙi. Janar rabo ya ce a ranar 29 ga watan Afrilu kuma rundunar nasu ta gano wani wani wuri da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke busa da nama naman shanu a ƙauyen da ake kira yarwa inda ce kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike a kai mai junar irabodo ya kira ga al'umma baki ɗaya musamman na wannan yankin ringimun yayan ƙungiyar boko haram ya shafa da ci gaba da samun wasu da bayanai don ci gaba da gudanar da ayyukan da suka sa a gaba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya